safiyar talata sha uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da talatin ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na ashirin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al muhaddisul mufassir abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zur'i ad-dimashqi malamin da aka fa sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami ath-thani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne wanda yake ya tattara komai da ke da alaƙa da tarihi da tsarin manhajin rayuwa da karantarwa da hulɗa da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake tafiyar da al'amuransa na rayuwa da addininsa babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance waɗannan abubuwa da yin bayani a su dalla-dalla tare da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da littafan shi yana halin tafiyar aikin haji Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi ajiya mun kwana akan faslu faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama faslin da ke bayani akan irin sutura tufafi da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake amfani da su al-imam ibn al-qayyim Allah ya gafarta masa yace kanat lahu imamatun tusamma sihab annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya kasance yana da rawani wanda wannan rawani ana mishi laƙabi da as-sihabu lafazin as a Hausa yana nufin hadari ko girgije kasaha aliyan wannan rawani manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya baiwa Aliyu shi ya sanya akan shi wa yalbasuha wa yalbasu tahtaha al kuma annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya kasance yakan sanya wannan rawani kuma ya sanya hula a ƙasar rawani ma'ana ya gwama tsakanin hular da rawani wa kana yalbasul qalansu wata bighairi imama wani lokaci kuma yakan sanya wannan hula ba tare da rawani ba ya sanya hula ita kadai wa yalbasul imamata bighairi qalansuwa kuma yakan sanya rawanin shi kadai ba tare da ya sanya hula ba ma'ana yana yin dukkanin abubuwan guda uku cikin yalwa ba tare da kuntatawa ba rawani kadai ko hula kadai ko kuma rawani tare da hula wa kana idza atamma arkha imamatahu baina katifai ya kasance idan yayi ainihin wato rawani yakan sanya wutsiyar rawanin tsakankanin kafaɗin shi guda biyu ma'ana yakan saka shi biyo kafada haka ya kwanta akan kirjinsa kama rawahu muslimun fi sahihihi kama yadda al-imamu muslim ya ruwaito a cikin as-sahih sa an amr ibn hurayf qala daga sahabi amr dan hurayf Allah ya kara masa yadda yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala al-minbari wa alaihi imamatun sawda'u qad arqa tarafaiha baina katifaihi yace naga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan minbari yana sanye da bakin rawani alhalin ya sakko da haɓar rawanin akan kafaɗinsa wannan hadisi muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 1359 a cikin kitabul hajji babu zawazu babu jawazi dukhuli makkata bi ghairi ihramin babun da ke bayani akan halaccin shiga maka ba tare da ihrami ba da kuma al-imam abu Dawud a cikin sunan dinsa a lamba hadisi na 4000 da 77 a cikin kitabul libas babun fil ama'im fil ama'im da kuma al-imam nasai a cikin mujallal na 8 shafi na 211 a cikin kitabuz zina babul labsil ama'imi al-kharqaniyya da ibn maja a cikin lamba ta 1104 a cikin ainihin kitabul iqama babu ma a fil khutbati yawmil jumu'a da kuma lamba ta 2821 a cikin kitabul jihadi babu labsil ama'imi fil harbi da kuma al-imamu ahmad a cikin musnad a cikin mujallad na hudu shafi na 307 min hadisi amr ibn hurayf radiyallahu anhu duka waɗannan malamai sun fitar da wannan riwaya daga wannan sahabi amr dan huraisin Allah ya kara masa yadda sai al-imam ibn qayyim ya kara cewa wa fi muslimin aidan an jabir ibn abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dakala makkata dakala makkata wa alaihi imamatun sauda hakanan ya sake ruwaitowa shi imamu muslim daga ainihin jabiru dan abdullah Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi Sallama. ya shiga garin makka yana sanye da bakin rawani shi ma wannan hadisi yana cikin sayi muslim a lamba ta 1358 cikin kitabul hajji a dai wannan babi na jawazu da dukhuli makkata bi ghairi ihramin da tirmidhi a lamba ta 1679 a cikin kitabul jihad babu ma jaa fil alwiya a lamba hadisi na ainihin wato ha ila da lamba hadisi na 1735 a cikin kitabul libas babu ma ja'a fil ama'im sauda da kuma Abu Dawuda a lamba ta dubu saba'in 476 shi ma a cikin kitabun libas babun da ke bayani akan babu ma ja'a babun fil ama'imi da Imam nasai a cikin mujallar na biyar shafi na biyu da ɗaya. fi kitabul hajj babu dukhuli makkah bi ghairi ihramin da kuma a cikin mujallar na takwas shafi na biyu da sha ɗaya a cikin kitabun zina babu labsil ama'im sauda as-sud wa ibn maja a cikin lamba ta 2822 a cikin kitabul jihadi babu labsil ama'im fil harbi da imam ahmad a cikin musnad mujallad na uku shafi na 200 a shafi na 363 da kuma 387 dukkanin su min hadisi jabir bin abdullah radiyallahu anhuma daga sahabi jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa sai malam ya ce walam yadhkur fi hadisi jabirin zu'aba a hadisin jabir dan abdullahi wannan hadisin bai ambaci cewa akwai wato leɗe ko haɓa ko bindin wato rawanin ba fadalla ala anna zu'abata lam yakun yurkhiha da'iman baina katifai sai wannan ya nuna kamar ya tabbatar da ya nuna cewa ita wannan ah, wutsiyar rawani da yake aka ce yana sanyawa a tsakankanin kafaɗinsa to kenan ba koyaushe ba ne ba dindindin ba ne yake yin haka a wasu lokuta ne wasu lokutan baya yin haka kad kala innahu dakhala makkata kad yuqalu innahu dakhala makkata wa alaihi ahbatul qitali wal mighfaru kuma ana cewa ma zaka iya faɗan cewa ai annabi sallallahu alaihi wa ya shiga makka yana sanye da kayan fada yana sanye da ainihin wato kayan yaƙi ba kayan gida ba kayan soja wal migfaru da kuma hular kwano ala ra'asi akan kan shi falabisa fi kulli mawtinin ma yunasibu kaga sai zama kenan annabi sallallahu alaihi yana sanya abin da ya dace ne a kowane waje ya sanya kayan da ya dace idan yaƙi za a je sai ya sanya hular kwano idan za a tafi wata harka ce daban sai sanya abin da ya dace da irin wannan harka gwargwadon taryan baki ne ko za a tafi ainihin wato a wani sulhu ne ko makamanci haka ma'ana yakan sanya sutura ne gwargwadon bukata idan za a je wata harka ta musamman gashi ya ce a ƙasa almigfaru di wazinin mimbar ya ce zaradun minar dar'i ta hatar kalansuwa. abun kariya ne da ake yin shi daga sulke wanda ake sanya shi a ƙasan hula aw hilakun yataqannu bihal mutasallih ko kuma a samu ainihin wato wasu sarkoki waɗanda mutumin da ya riga ya shirin fada yake yin kariya ya rufe kanshi da ita to sai malam yake cewa a sama wa kana shaykhuna abul abbas ibn taymiya qaddasa ruhahu fil janna yadhkuru fi sababi du'abati shay'an badi'a ibn qayyim yake magana yake cewa babban malamin mu baban abbas ɗan taymiya ibn taymiya da aka sani shaykhul islam qaddasallahu ruhahu fil janna yayi mai addu'a yace Allah ka ɗaukaka wato ruhinsa Allah ka daraja shi a cikin aljanna ka sa shi a aljanna mai daraja ya Allah yadhkuru fi sababi du'abati shay'an badi'an Ya ce malaminmu ya kasance Ibn Taimiya yana ambatan wani wata fa'ida mai ban sha'awa dangane da ainihin wannan matsala ta bayani akan cewa rawanin annabi sallallahu alaihi yana da wutsiya kuma manzan Allah yana saukar da wutsiyar akan kafadarsa to ku ga jama'a girman malanta irin ta ibn qayyim amma saboda sanin darajar ilimi da kuma duk wanda ya koya maka ilimi wajibi ne ka mutunta shi wajibi ne ka dinga ambatan shi kana masa addu'a ku duba yadda yake cewa malamin mu wane Allah ya gafarta mishi shi sa akwai abin mamaki mutane su ce wai muna yawan ambatan mala albani ya suke so mi mu daina ambatan shi wani ya tatsuniya ne dole ne a dinga reference da shi ana cewa malam albani ya ce Allah ya gafarta mishi ai dama malam ya faɗi kaza kaza da ya faɗa kaza ne saboda da gaske ne ya faɗa kuma da gaske ne akwai fawaida a cikin waɗannan maganganu nashi ba zai yi a ce wai ai shiru ba jama'a yana daga cikin wato rashin albarka ko kuma tadewa mutum ya ki ambatan malaman shi ya dinga nuna kamar shi haka aka haife shi da ilimi baya so a san ya saka koya mishi wannan girman kai ne wannan ainihin jafa'i ne ba shi da alkhairi a cikin ilimi jama'a ka duba ka ga ibnu ibnu al-qayyim malami ne independent ya ga damar duk maganar da ba sai ya ce wani ne ya ce ba amma za mu ta karantawa a cikin littafin nan yana ambaton musamman ibn taymiya yana cewa kamar da kaji ya faɗa anan malamin mu ya ce kaza malamin mu ga ra'ayin shi malamin mu ga fatawar shi kuma yana yana mishi addu'a alkhairi ina fata mun fahimci wannan da haka dole ne mu ci gaba da ambaton malam albani muna cewa Allah ka gafarta mishi Allah ka ga darajar shi Allah ka sanya shi a cikin bayinka salihai waɗanda za ka ba su tabbas a ainihin tsayuwar kiyama daga cikin ainihin wato siddiƙai da shahidai da sauran bayan Allah na gari Allah ya gafarta musu gaba daya Ya malamin mu ibnu taimiya Allah ya gafarta mushi yana ambatan wata fa'ida mai ban sha'awa a nan wajen wa huwa anna an sallallahu alaihi wa ala wa sallama innama takhadha sabihatal manam alladhi ra'ahu fil madina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya fara amfani ne da irin wannan ya fara yin irin wannan salan ne na kwantar da wutsiyar rawanin shi akan kafaɗa shi tun daga washe garin ran da yayi wannan mafarkin da yayi a Madina wani mafarki ne yace lamma ra'a rabbal izzati tabaraka wa ta'ala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangiji madaukakin sarki a cikin mafarki faqala Allah yace da shi ya Muhammadu fima yaqtasimul mala'ul a'la Allah ya ce mishi ya kai Muhammad a akan menene manyan bayin Allah na can sama mala'iku kenan suke ainihin wato ƙoƙarin rigayyar junansu a kan me suke munafasa ƙultu annabi ya ce mishi la ban sani ba fawa fa wada yadahu na katifayya manzo Allah ya bada labari ya ce sai Allah ya ɗaura hannunsa akan kafadata fa Fa’alimtu ma bai na samai wal daga nan sai na ji ina da ilimin duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa alhadifa ka karanta hadisin zuwa ƙarshe wa huwa fi tirmidhi yana cikin al-imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa wasu ila anhu al-bukhari an tambayi imamu al-bukhari game da wannan hadisi fa qala sai imamu al-bukhari ce sahihun ingantaccen hadisi ne wa qala har ila yau bukhari yace fa min tilka sai ibnu taymiya amin sai ce famin tilkal hal to daga wannan lokacin ne arkhadhu aba sai annabi sallallahu alaihi yake kwantar da wannan ainihin wato harshen rawaninsa akan kafadarsa baina katifai wa hadha min al-ilmi alladhi tunkiruhu juhali wa qulubuhum malam yace wannan na daga cikin ilimin da zukata da bakunan jahilai suke karyatawa walam ara hadhihi alfa'idata fi isbati du'abati li ghairi ban ga wani malami da ya ambaci wannan fa'ida ba in ba ibn timiya ba ji ibn kai Zama muna fahimta kuwa watin manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbata yana sakin haɓar rawaninsa akan kafadarsa shine ibn al-qayyim yake hakaito mana daga babban malami ibn taymiya Allah ya gafarta musu ga baki ɗaya cewa ibn taymiya ya fitar da wata fa'ida cewa yaushe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yin haka shine daga lokacin da ya wani mafarki shine ba mu labarin mafarkin zamu zo mu yi karatu akan mafarkin dan zaka ji magana mafarkin wata magana ce mai zaman kanta wanda kuma ta iya ruda mutumin da yake ainihin wato bai koshi akan karatu na aqida irin ta salaf ba kamar yadda zaka zo ka ji a cikin ainihin takarda ga ta nan da take hannun yan uwa wanda takhriji ne na hadisin daga littafin silsilatul hadisi sahiha ta malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani to daga wannan lokaci sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya wannan rawani ya saki abashi akan kafada kama alama akan cewa ga abinda na gani a mafarki yana faruwa kamar yana so ya dinga tuna wannan falala da Allah ya mishi wannan ɗaukaka da Allah ya bashi ga yana alamta dalilin da Allah wato yadda Allah ya mu'amalance shi a cikin wannan farki da kuma irin ilimin da yace ya samu a wannan farki ƙarin falala ce akan falalar da Allah ya masa to kafin mu karanta daga cikin littafin bar mu karanta ta'alika da malam yayi a nan ƙasa da yake cewa lamba ta ainihin uku yace qalal allamatu ali al-qari malam ali al-qari yace wa zalika kinayatun an takhsisihi iyyahu bi mazidil fadli alayhi cewa da yayi fa wada ayadahu baina katifayya shine aliyu qari yake cewa wannan na nuna kinaya ne yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarin falala da ƙarin ilimi wa isalil faid ilaihi da kuma sadar da shi da ɗimbin ni'imarsa fa inna min sha'anil mutalattifi biman yahnu alaihi na daga cikin al'adar mutumin da yake jin tausayin wani ko yake ƙaunar shi an yaba a kaffahu baina katifai ya ɗaura hannunsa a kan kafaɗar wanda yake ƙauna ɗin na yake jin tausayinsa tambihan ala annahu yuridu wata takrimahu wa ta'yidahu wannan ishara ce a kan cewa yana so ya ƙara mashi ainihin daraja kuma ya ƙara taimakonsa sai lamba ta hudu da ya ce uh, alhaditha ya'ani a alamahullahu uh, bayan da ya kawo hadisa a takaice ce ya'ani a alamahullahu ta'ala mimma fihi ma min almalaikati wa ghairihima wa ghairiha Allah ya sanar shi da manzon shi abin da ke cikin sama na mala'iku da wasansu wa zalika kinayatun an si'ati ilmihi alladhi fataha Allahu alayhi wannan kuma na nuna maka fadin ilimin da Allah ya budawa manzon shi wala yasihu itlaqul qawli bi annahu alima jami'al kainati allati fis samawati wal ard ba daidai bane wannan ya baka dama ka saki magana cewa ai manzon Allah ya san komai da komai da ke cikin sama da ƙasa bane ba abin da ake nufi ba kenan wa huwa fi tirmidhi yace a lamba ta 3233 a cikin tafsir suratu sad min hadisi mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu wa huwa wa huwa hadisul manami at-tawil al-mashhur shine hadisin wato mafarki din nan mai tsayi kuma wanda yake shahararre wa man ja'alahu yakbatan faqad ghalata wanda yace ido biyu ne akai wannan labarin wannan abun ya faru to yayi kuskure wa qad sharahu al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi juz'in sammahu al-imam al-hafiz ibn rajab yana da wani karamin littafi da ya sharhin hadisin nan shi kadai ya sa mai suna ikhtiyaru uh, ikhtiyarul aula fi sharhi hadis ikhtisam al-mala' al-a'la wa qala at-tirmidhi tirmidhi yace hadha hadisin Hassanun Sahihu tirmidhi ya inganta wannan hadisi warawahu rawahu ahmadu fil musnad al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad cikin mujallad na biyar shafi na 243 min hadisi mu'adh bi sanadin sahih ta hanyar riwaya daga mu'adh dan jabal da isnadi ingantacce warawahu rawahu aidan at-tabarani wal hakim wa muhammad ibn nasr wa ghayruhum dukkan waɗannan malamai sun fitar da shi wa huwa inda tirmidhi har ila yau Tirmidhi ya fitar da shi a lamba ta 3231 da Ahmad a mujalladi na 1 shafi na 368 min hadith ibn Abbas ta wata riwaya daga sahabi Abdullah dan Abbas wad-Darimi da Imam darimi da kuma Al-Baghawi a cikin Sharh sunna min hadith Abdurrahman ibn Aish da ainihin wato ta hadisin Abdurrahman dan Aish da kuma malam ah, wal mala'ul a'la yace suwaye mala'ul a'la yace al mala'ikatul su sune mala'iku makusanta wa ikhtisamuhum cewa da aka yi suna ikhtisami kama a ce suna jayayya imma ibara an tabadurihim ila isbati tilkal a'mali was ila sama ko dai zama ana nufin yadda suke sauri suke gaggawa su tabbatar da ayyuka sannan su koma zuwa sama wa imma an taqawilihim fi fadliha wa sharafiha ko kuma yadda suke da ainihin wato kokarin rigayar junansu wajen falala da daraja wa qarsan maha mukhasama sai aka kira ta da suna mukhasama kama a ce jayayya annahu warada maurida su'alin wa jawabin saboda ya zo ne a magangara ta an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya bada amsa wadhalika yushbihu al-mukhasama wal munazara kaga wannan ya kama da ainihin tattaunawa ko ainihin wato ƙara wa juna fahimta fali haza hasuna itlaq lafzil mukhasamati alayhi da haka ya dace a kira abin da suna mukhasama Dan kuma ya ce az fil asli abinda ake nufi da toliya zu'aba a asalin larabci da firatu sha'aril mursala shine kitso wanda gashin da aka mashi kitso kuma aka sake shi yake reto wal muradu huna biha huna taraful imama amma anan abinda ake nufi da shi ana nufi wato haɓar rawani to wannan hadisi da al-imamu ainihin wato tirmidhi ibn al-qayyim ya kawo anan wanda ya magana akan cewa manzon Allah ya ce na ga Allah ubangiji na a cikin mafarki kuma ga abin da ya ce mini hadisi ne da yake yana da ɗan tsayi kuma na da wasu bayanai da ya kamata mu ji ƙare-ƙaren bayanai akan su musamman tunda ya takaita su anan. to shine zamu karanta daga littafin silsilatul ahadith sahiha wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha a cikin mujalladi na bakwai gashi wannan shine littafi daga cikin muhimman littafai a cikin tura na al-imam Muhammad Nasir bin al-Albani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafi ne da ya kai matuƙa wajen aiki da ainihin wato tantance hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da su da fitar da fikihu a kansu da raddi akan shubuhohi waɗanda wasu 'yan bida suke kawa game da hadisan asalin littafin wato makalat ne articles ne malam albani yake rubutawa a majallatul manar daga baya aka bada shawara a buga su aka yi ta buga su hasa kai da suke gasu nan mujalladi goma sha biyu kowane mujallar ya ɗauke da hadisai ɗari biyar Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi to a cikin wannan mujalladi na ainihin wato bakwai a shafi na ɗari biyar da biyu a cikin lamba hadisi na dubu uku da da 3169 gashi nan wasu daga cikinku suna da shi a hannunsu ko gashi malam yake cewa ra'aitu rabbi fi ahsani suratin faqala fima yahtasimu al-mala'u ala naga Allah ubangiji na a cikin sura mafi kyau sai ya tambaye ni ya ce mini akan menene mala'iku na can sama suke ainihin mukhasama suke ja'in ja fa qultu la adri sai na ce ban sani ba fa wada'a yadahu baina katifayya sai sanya hannunsa a tsakankanin kafaduna hatta wajadtu barda anamili har sai da ji sanyin yan yatsunsa thumma qala sannan Allah ya ƙara ce mini fima yahtasimul mala al'ala akan menene wato waɗannan mala'iku na can sama suke rikici qultu sai na ce da shi fil kaffarati wad darajati suna yin sa musabaka ne wajen samun ainihin wato kaffarat abin nan kawar da zunubai gafarta ma bayi zunubansu wad darajat da neman ɗaukaka darajar kansu kala wa mal kaffarat yace to menene kaffarat qultu sai na ce da shi isbagul wudu'i fissabarati kafara ita ce yin alula a zuba ruwa ko ina a wanke shi dalla dalla fissabarati a lokacin hunturu sa'ad da mutane suke tsoron taɓa ruwa ko suke taɓa shi dan kaɗan ba su so ya shiga jikinsu. sai musulmi ya zauna ya ainihin alula cikakkiya ko ina ya jika shi da ruwa to wannan na daga cikin abin da ke ɗaukaka darajar shi kuma Allah ya mishi ainihin gafara zunuban shi wa naqalul aqdami ila jama'ati da kuma tattaki zuwa sallar jama'a sallar jam'i fitowa daga gidaje da shaguna da kasuwanni dan tafiya cikin masallatai ayi sallar ainihin jam'i wantizaru salati ba'da salati da jiran wata sallah bayan wata an yi magriba sai mutum ya zauna a cikin masallaci yana jiran isha ba wai ya fita kofar masallaci ya tafira wai da sunan yana jiran isha ba wannan ba jiran isha bane ko ya ta eh, latsa a cikin waya da zai zauna a cikin masallacin zai zama cikin ɗaukaka ne da falala amma fita baki masallaci a tsatsaya a yi tafira ana surutu ko ana cin balangu wannan ba jiran sallah bane ya zama harkar duniya kuma jiran sallah shine bayan an idar da wata sai ka zauna a cikin masallacin ka ci gaba da yin ibadoji ko zikirori ko karatun alkur'ani ko wani abu na aikin lahira ku ji aikin lahira ba aikin duniya ba wannan shine jiran sallah ina fata mun fahimci wannan qala famad darajatu yace to menene kuma darajar da ake samu daukaka da su qultu sai nace da shi nace da Allah madaukakin sarki it'amu ta'ami ciyar da abinci ga mabukata wa ifsha'us salami da yada sallama da yada aminci a cikin bayi wa salatun bil da yin sallah cikin dare wan su niyam sanda mutane suke ta faman bacci qala sai sake cewa qul sake fada qala manzo yace qultu sai na ce da Allah madaukin sarki ma aqulu me zan ce qala yace kace qulillahumma inni as'aluka amalan bil hasanati wa tarkan lil munkirati wa idza aradta fi qaumin fitnatan wa ana fihim faqbidni ilayka ghayra maftuni yace ka dinga yin wannan addu'a kana cewa Allahumma inni as'aluka amalan bilhassanati. Allah ina roƙonka ka bani dama na dinga yin ayyuka nagari wa tarkan lil kirati. Allah ka taimake ni na dinga guje ma abubuwa waɗanda suke ababen ƙyama wa a aratta fi qaumin fitnatan kuma ya Allah idan kai nufin jarabtar wasu mutane wa ana fiyin alhalin ina raye a cikin su faqbidni ilaika, ka amshi raina ka koma da ni gare ka ghaira maftuni kafin ka fitine ne ya Allah to kaji wannan hadisi Allah ne suke tattaunawa da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ya zo da wasu sifat wanda suke tabbatar da sura suke tabbatar da anamil suke tabbatar da yadu ga Allah to wanda duk bai shaki karatu irin na salafiya irin na aqida na bar sabai ba da ya ji wannan yanzu ji zazzabi na nema ya kama shi zai ce ga mushabbihana ga ga ga sunan ga mujassimana suna cewa Allah na da jiki irin na kaza to da ka sai hadisin ya fuskanci matsaloli a gun ainihin ire-iren waɗannan mutane a sha'ira da makamantansu waɗanda suke jin ya gibu qulubuhum zuciyarsu tana yin kunci ke bakin ciki idan sun jana matan siffofin Allah waɗanda Allah ya tabbatar shi da kanshi ko manzon shi ya tabbatar a cikin hadisai ingantattu kamar irin waɗannan wanda kuma a matsayin ka na mumini kamata ya yi sai ka sallama wa Allah da manzon shi domin baka kai Allah san a tsarkake shi ba baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san a tsarkake Allah ba tunda ji sun faɗa haka to haka abin yake kar ka rage kar ka ƙara kar kai sharhi kar ka ce ga irinsa kar kuma ka kore ka ce baka yadda ba dan in an ce hannu ko an ce magana ko an ce yatsu to ya zama irin na mutane kenan a'a ka fada cikin barna Allah ubangiji ya tsare sai malam albani yace akhrajahu at-tabarani fi dua al-imam at-tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu du'a a cikin ainihin juz'i na uku a lamba ta 1462 da kuma lamba ta 1416 ga isnadin قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا سليمان بن محمد المباركي حدثنا حدثنا حماد بن دلي عن سفيان بن سعيد الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أو عبد الرحمن بن ثابت قال قال حماد بن دليل وحدثني الحسن بن صالح بن حي عن عمرو بن مرة an abdurrahman ibn sabit an abi salabata al-khushani an abi ubaidah ibn al-jarrah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فذكره sai an ambaci wannan hadisi kaji isnadin al-Imam tabarani isnadi ne guda biyu domin can ya tike zuwa ga ainihin Abdurrahman ibn Sabit sai ƙara koro wani isnadi daga kan ainihin Hamadu dan Dulay daga kan Hamadu dan Dulay zuwa ainihin ƙarshen isnadi din wa akhrajahu al-khatib fi at-tarikh al-imam al-khatib al-baghdadi ya fita da shi a cikin at-tarikh tarikh salam a mujalladi na 8 shafi na 151 min tariq at-tabarani ta irin wannan isnadi na tabarani walakinahu zada fi awwali sai dai ya ƙara a farkon isnadin yace lamma kana laylata usriya bi ra'aytu rabbi abin da ya ƙara kenan a farkon daren da aka yi isra'i da ni sai na ga Allah na alhadifa sai malam ya maza ya ce wa hazihi ziyadatu za wannan ƙari fanɗararre ne ya fanɗare wa ainihin wato a amintattu shazi kamar yadda ƴan uwa suka sani shine riwaya ta amintacce ya saba wa ƴan uwan shi amintattu ko li mukhalafatiha li kitab at-tabarani awwalan farkon abin da zai sa a kyamaci inganta wannan shine saboda ya sabawa littafin al-imam at-tabarani wa li anna al-khatiba aqaba alaiha min tariqin ukhra am muhammad ibn ali ibn al-madini haddathana abu dawud al-mubaraki bihi saboda kuma khatibu ya ƙara kawo wani isnadin ta wata hanya daban bayan wancan isnadi na tabarani yake cewa daga Muhammad dan Aliyu dan Madini shi kuma Muhammad dan Aliyu yace haddasana Abu Dawud al-Mubaraki bihi da irin wancan isnadin wa ibn al-Madini hadha lam a'rif malai yace wannan Muhammad ɗan Aliyu dan Madini ni ban ma san shi ba lakin tabahu al-Hasan ibn Ali al-Ma'mari kama takaddama sai dai al-Hasan ɗan Aliyu al-Ma'mari shi ma yayi mushi mutaba'a yayi riwayan kamar yadda ya gabata wa huwa min shuyukhi at-tabarani as-siqat shi wancan al-hasan ibn ali al-ma'mari wanda shine malamin sulaiman ibn muhammad al-mubarak shi babban malami ne daga cikin shehunan tabarani kuma amintattu wa man fawqahu duk waɗanda suke sama da shi tun daga kan ainihin wato a Sulaimanu dan Muhammad har zuwa ƙarshe yace dukansu ainihin wato min rija thiqatun min muslim amintattu ne mazaje masu isnadoji a cikin littafin Imam Muslim a sahih ghaira Hammad ibn dulay in banda Hammad dan dulay din can wanda yake shine malamin wane malamin Muhammad Suleiman dan Muhammad al-Mubarak in banda shi wa huwa saduqun duk da bashi da riwaya a cikin sahihu Muslim shi ma dai mai gaskiya ne kama fit taqrib kama yanda yazo a cikin taqribut tahzib wa qala adh-dhahabi fi al-kashif imam adh-dhahabi ya fada cikin al-kashif fi du'afa ar-rijal yace thiqatu amintacce ne jawara ya zauna kasan makka shine ma'anan jawara duk sanda ji malamin tarihi ko malamin jarwa tarihi ya ce wane jawara to ya zauna kasan makka malamai ne da sukan yi kaura musamman su tafi kasan makka su zauna da sunan sun makwabci ɗakin Allah wani sai ya watanni wani shekaru wani ma har ya zama dan gari suka ji ana cewa yi mujawara ya zauna a makka fassanadu sahihun malam ya ce wannan isnadi dai ingantacce ne وقد جاء الحديث من طرق أخرى صححها Bukhari wa والترمذي wannan hadisi ya ta wasu hanyoyi daban wanda Bukhari da Tirmidhi sun inganta wasunsu kamar yadda ishara ta gabata a cikin littafin Zadul Ma'ad ko wa fiha kaga a cikin waɗancan hanyoyi anna zalika kana ru'ya manamiya akwai tabbatar da cewa wannan abun wato ya faru ne mafarki ne wa zalika mimma yu'akkidu shububa tilka riwayat ziyadati fatanabba kaga samun cewa ga wasu isnadoji da Bukhari da Tirmidhi suka inganta wanda suke tabbatar da cewa lalle mafarki ne yana ƙara tabbatar da cewa abin da ke cikin wannan riwaya ta Khatibul bagdadi to ziyada ce wadda take shazza ƙarin cewa wai daren Isra'ili hakan ya faru ya ce ka faɗa ku da wannan waraje ba da tilka turk fi zilalil janna ka koma ka karanta kuma wasu hanyoyin a cikin littafin albani har ila yau zilalil janna fi takhriji kitabus sunna na ibn abi asim ko a cikin shafi a cikin lamba ta 88 da lamba ta 465 da kuma lamba ta 471 na fata mun gane to sai malam ya maza ce wanne kenan haka yake a naku ok eh, bakan kausi baka ne na kausi 388 eh wa kad khalata ibn al-jawzi khalatan ajiban to albani ya gama takhriji zai fara bayanai akan fawaid da yace yace ibn al-jawzi malam mai mawdu'at malam mai littafai da yawa abdurrahman ibn jawzi Allah ya gafarta mishi yace yayi wani chakude ɗeniya yayi mix up shine khalata mix up wanda yake mai ban mamaki me kenan in gausa ko yayi yayi hadin gambiza yayi yayi wato ya hada abin da yake da mai kyau da mara kyau ya cakuɗa daidai da ba daidai ba ya haɗa dusa da tsaba da tsakuwa duka ya gamu tsawuri guda baina hadhihi al-ahadith as-sahiha allati fiha iqtisamul mala'il a'la tsakanin waɗannan hadisai ingantattu waɗanda a cikin wasu akwai bayani game da cewa manyan mala'iku suna gaggawa wajen ayyukan alkhairi wa fi ba'dha a cikin wasu su kuma annaha ru'ya manamiya tabbatar da cewa mafarki ne kama arafta kamar yadda kaji wa bayyana ba'adul a ahadith maudu'a ya hada waɗannan hadisai ingantattu da wasu hadisai na ƙarya allati fiha annahu ra'a rabbahu alal al ardi biminan ala jamalin aurak waɗanda suke cewa wai manzon Allah sallallahu ya ga Allah ubangijinsa a nan duniya kan dutsa a filin mina inda ake zuwa ake yin kwanakin tashriki din na a aikin haji ala jamalin aurak akan wani ingarmar eh, abin nan ingarman eh, raƙumi ana ce mishi ingarma raƙumi ko sai doki doki ne ingarma ko yawwa to raƙumi kusashe me ake ce mishi amali Allah ya saka muku shine auraki ko <laughs> wato mu gaba da Hausa mu ta riga ta samu matsala ne jama'a mu ba larabcin ba mu ba ingilishin ba kuma hausan ma ga ta nan dai wani lokaci sai ka zo ka so ka faɗa abu da wannan yaran sai ka kasa tuno na yaran sai na wani yare ka kasa tuno shi da hausa sai da larabci ko ka kasa tuno shi da larabci sai da ingilishi to akan wani raƙumi amali wa nahwuhu min al mawdu'at da ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke na ƙarya wa qad kharajtu ba'daha tud da'ifa nayi takhrijin wasunsu a cikin ad-da'ifa a cikin lamba hadisi na dubu shida da ɗari uku da talatin da ifa ma'ana usaina kenan ga sahiha ko wa qalladahu fi dhalika al-jahmiyu al-jald al-muta'annit al bi Hassan Saqaf yace akwai wani jahami mai kare ta sifofi irin style boci din nan wanda yake kinni shine jald wanda yake ya riga ya bushe a cikin jahamiyanci ba yadda za a yi kwana almuta'annit wanda yake da ta'annati ta'anniti da Hausa mai kenan jama'a barna mabarnaci dan ta'adda a cikin ilimi wanda yake ce ma Hassan as-Saqaf ya biye ma Ibn al-Jawzi fi ta'liqihi ala daf'i shubahi tashbih wajen da yake ta'liqi akan littafin Ibn al-Jawzi mai suna daf'u shubahi tashbih bi akuffi tanzihi wato nan wasu maganganu ne jama'a suka faru kala kala farko dai al Abdulrahman Abdurrahman ibn al babban malami ne Allah ubangiji ya gafarta mishi malami ne na fiqhu na hadisi na tarihi babu wani fanni na ilimi da aka sani a zamanin sa wanda ibn Jawzi bai da rubutu akai shine malamai suka lissafa cewa shekarun da ya a duniya idan aka dauki yawan takaddun da aka gani rubutun hannunsa aka yi divide by shekarun da ya a duniya tun daga ran da aka haife shi za a samu cewa akalla kullum ya rubuta shafi ashirin kullum shekarar shi kuma wajen tamanin da biyu a duniya karanta tarihin shi a cikin littafin sayar alamin dubala to kaga wannan ya kai karke wajen maye a wajen rubutu ya yi rubutu kala kala shine har zahabi yake cewa rubutun shi ya zo babu tacewa irin rubutun siyutsi ne yi kawai yake ya sake shi sai zahabi yake cewa in ma da yayi ne tacewa ba zai iya tacewa ba saboda sun yawa yace ko da an ninka min shekarun shi duniya ba zai iya tace su ba saboda yawan su kamar yanzu ne mutum a ce yana da kuɗi irin na Dangote ko ya shekara ɗari a duniya kana ga zai kashe su kashewa dai na ci da sha da sutura da da sauran buƙatar rayuwa ko an ninka min shekarun shi ba zai kashe su ba ko to haka ibn jawzi zahabi yake cewa da za a ninka min shekarun shi a ce ya gyara littafin shi ba zai iya ba saboda yawan littafin yana da littafai iri-iri jama'a to daga ciki sai ya samu kanshi a wata matsala kuma wanda wannan matsalar garibiya ce jiddan ga malami ba hambali domin sun san da aka ce wane hambali ne kama a ce kawai wane salafi ne a aƙida waɗanda aka sani da aƙidu na sha'ira da aƙidu wanda suka saba wa aƙidin salaf game da aƙida galibi shafi'awa ne a waɗannan shekarun da kuma waɗannan masu taurin kan mutanen hanafiya amma malikawa da hanabila to ƙarke ne game da tabbatar da sifat amma sai ibn jozi ya samu kanshi a cikin wasu ainihin tuba tuɓai da suka faru da shi shine akwai wasu malaman hanabila da ya yi zamani da su sun yi rubuce-rubuce a kan littafin sifat shi kuma ya kwankwadi wata guba ta ainihin falsafa sai ta mai tasiri sai ta musu raddi karshe ya yi littafi ya sa mai suna daf'u shubahi tashbih bi akuffi tanzih tun kuɗe shubuhar waɗanda suka kawo tashbihi da hannayen tanzih da hannayen wai tsarkake Allah a cike ke faɗa cewa ya ga wasu mutane ne suna bin mazhabin Imam Ahmad amma sun kawo abin da Imam Ahmad ba a akai yake ba ya ga shi kuma dole ne yayi magana ya maganganu waɗanda zahabi ya ce ya laita hu lam ya kulha zahabi ya ji haushin shi akai ya ce ya karkace wa limamin shi imamu ahmad ya yi abubuwan da ba su dace ba to da yawan nan littafin sai yan bida suka samu abin faɗi daga cikinsu akwai al kausar ya yi taƙiƙin littafin daga cikinsu kuma akwai wannan takadar shine hassan al saqaf wannan jama'a ya zama mutane ya zama musulmai kwarkwata ne a cikin gashi mutumin kasar sham yana raye har yanzu baya kauna su albani su ainihin salim ibnu idil hilali waɗannan malamai su mashhur duk malaman nan suna baya kauna su su ainihin bimbaz su usaimin kullun raddi yake musu ya da littafai da yamma albani raddi kala kala da gaske akwai wannan wanda yake wanda asirin shi ya fito ruwa fiye da ko ina cewa jahili ne a ilmance sannan kuma makaryaci ne dujal ne a cikin ƙarya shine littafin tanaquzatul albani alwadiha da akwai littafin kuma qamus shata'imil albani wai kamus na zage-zagen albani duk wata magana albani ya faɗa na cewa wane bai kyauta ba ko wane kaza da ya faɗa ba gaskiya bane sai ya ce albani ya zagi malam wane a waje kaza irin da yadda kaga ana yi wa tilkal ayyamu dawilu ha bainan nas to ya zama tun malam albani baya kula shi har ya gade shi hanta da kurundunan yayi yawa shine ya kula shi shine kaji irin wannan magana zaka je da zai buji-buji da shi a nan akwai kuma wani babban malami har ila yau shine ah, Sulaiman ibn Nasir al-Hulwan shi sai da zama ma mutakhassis ne akan raddi ga wannan ya fito ya ce kai wannan mutumi abin da yake manya malamai yayi yawa kai ya dauka wai yana yi ne ana kyale shi saboda an rasa da za'i da shi bai san ana kyale shi bane dan kar a daga ambatan shi amma tun da tafan shi sun yadu bid'a shi ta zama ta bugari ana ana celebrating din shi kasashe kamar irin su Egypt Jami'an Azhar suna yawan kiran shi a Malaysia jami'an Islamiyya ta Malaysia ana yawan gayyatan shi je ya gabatar da lecture ko ya halarci mu'tamarat yana ta yada ire-iren waɗannan munanan aqidu aqidin shi dama su ne kawai aqidin asha'ira yadda kaga ɗaya rubuta ka yake iya buga misali iya laffa zance iya mai da gaskiya ƙarya kada a ce Allah na da hannu ka a ce Allah yana kan al'arshi ka a ce Allah yana magana da sunan wai yana tsarkake Allah da kuma wata muguwar baka ƙida da ta same shi ta ƙyamar Muawiya sai da ta kai ma yana cewa ma shi fa yana ganin Muawiya ma bai kamata a ce sahabi bane ya faɗi wannan baya kaunar Muawiya ko misqala zaratu to kaga wannan tabbas ne akan cewa batacce ne kenan ka ɗauki kyama ka kafa wani sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama Nasiru Hurwan da ya tashi yayi lissafi ya sami suna Ittihafu Ahlil ah, Fadl wal Insaf bi naqdi kitab Ibn al-Jawzi wa wa muhaqqiqihi al-Saqaf duka su bin ya hada ya musu wankin babban bargo <laughs> da shi Ibn jawzi din da kuma shi Saqaf din duka ya hada su ya musu wankin babban bargo lissafi ne aka mujalladi daya ban san inda yake bane amma akwai shi a makarantar nan yana cikin tarkace da aka yi ta caccanzawa sannan akwai wata makala kun ganta nan jama'a wannan jiya ne printed din tana da ita akan computer na makala ce da shi malam Nasiru Suleiman ibn Nasiru Ulwani ya gabatar a wani mu'tamar kaga sunan ɗinta al-kashaf an dalalati saqaf tonan asiri akan ƙarerayi da bata saqaf irin ƙare da dinga malamai sai ce a wuri kaza ya ce kaza ƙarya ike saboda kaza a wuri kaza ya ce kaza shafi na kaza littafi kaza hadisai ingantattu har na bukhari da muslim har hadisul jariya da kaji malam ya ta magana kwanaki akai da wannan malam yake ya fito karara ya ce bai inganta ba hadisin bukhari ba saboda rashin kunya da rashin ta ido wato idan mutum ya kai matuƙa wajen bata ba abinda ba zai ba jama'a sai dai Allah ya kyauta kawai gashi kuma Allah ya bashi alƙalami na rubutu yana da rubuce-rubuce littafai mujalladat iri-iri suna nan to shine anan kaji albani yana cewa malam ibn al-jauzi ya ɗauko waɗannan hadisai ingantattu ya watsa su a cikin maudu'ai shine wannan haɗin gambiza a littafin shi mai suna maudu'atul kubra ta ibn al-jauzi dama Siyuti ya riga ya mata ainihin wato alama wa fi kitabi walad al-jauzi ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima min as-sahihi wa ba'ifi wal-hasan yace jama'atuha kitabiyal al-qawl al-hasan wa min gharibi ma tara'u fa'lami fihi hadithun in sahihi muslim yace a cikin littafin ibnu jauzi akwai abubuwa da dama waɗanda ba mawdu'at ba akwai sahihai akwai da'ifai akwai hasan ba su kai a ce musu mawdu'ai ba su da'ifa yace duka tattara su a littafi na mai suna alqaulul hasan fi dhabbi anis sunan littafin imam suyuti wanda ya kokarin fitar da hadisan da suke cikin littafin mawdu'atul kubra ne bin jauzi waɗanda ba su kai a ce musu maudu'ai ba da kuma waɗanda kwata-kwata ma ba masu rauni ba ne ne buga misali yake cewa daga ciki akwai misalin da zaka gani ya baka mamaki shine hadisi daga cikin muslim ibn jozi ya ce kula ce maudu'i ne hadisin abu huraira cewa za a samu karshen duniya wasu mutane suna yawa da bulala suna zana mutane ibn jozi ya caci moshe ce wannan maudu'i ne duk inda ya ji wani rumu ya ɗan yawa kawai sai ce maudu'i ne haka yake yana da zafi wajen abin nan Eh, abin nan cewa hadisai mawdu'ai ne abin mamaki kuma sai kaga kuma yana hujja da ire irensu a cikin littafin shi kamar cikin talbisu iblis kamar cikin tafin zadul eh, muyassir tafsirin sa ga sunan littafai a cikin eh, littafin shi na tarihi al-muntazim haka dai ga sunan littafan shi da dama zaka ga ire-iren waɗannan abubuwa wanda yake son da ya samu ƙarin bayanai akan ibn jauzi ina ma ƴan uwa ishara zuwa ga littafin sirr alamin nubala a cikin wannan mujalladi na 21 zaka samu tarihin shi dogon tarihi ne da al-imamu az-zahabi ya kawo wajen shafi 15 ko makamancin haka inda ya ta kawo littafan shi da abubuwan da yayi da irin rigingimun da ya samu kanshi a ciki waɗanda sarakuna suka suka cutar da shi da abubuwan da suka faru gare shi dogon tarihi ne gashi a cikin littafin siyar alamin nubala to zaka jin da yake ambatan kurakuran da ibn jawzi din ya fa ya samu ya samu kanshi a ciki gashin da yake cewa walamma tara'ara hamalathu ammatuhu ila ibn nasir fa asma'athu fa asma'ahu al-kathira wa ahabba al-wa'adha wa lahaja bihi wa huwa murahiqun fa wa'adha an-nas wa huwa sabiyyun thumma ma zala nafaqas nafaqas suqi mu'azzaman mutaghaliyan fihi muzdahaman alayhi madruban bi raunaqi wa'azihi al-masal wa kamaluhu fi izdiyadi wa ijtiharin ila ammata sai ce rahimahullahu wa samahu falaitahu lam yakhud fi at-ta'wil wala khalafa imamahu tace magar da yake ishara ana Allah ya gafata mishi kai can shi ina ma bai shiga cikin ta'awili wajen sifat ba ina ma bai saba wa limamin shi shine al Ahmad ba to gashi nan lissafin suna littafan shi ma shafi wajen biyu ne jama'a suna littafan shi kaga duka na lissafi na kan suna littafan da yake ibn jauzi kenan Allah ya gafarta mishi to kaga shi tunda malami ne zalla ce ya samu sai a ce Allah ya gafarta mishi amma Hassan Saqaf to batacce ne da gangan yake yana sane yake ba wai zalla bace shi dan bid'a ne to shi ba za a yi mishi sauki ba sai shi ma a mishi tu'anniti sai an wargaza gaba ɗaya hajar shi sun fake da shi ne cewa ai malami ne da kuke an san maganganun shi ku yan salafiya ku wahabiya malami ne wanda kuka yarda da shi kuna kan tantafan shi to ga abubuwan da yake to in lazima haka sai ku dauko duk maganganun wani malami da muka yadda da shi sai ku dauko na ibn timiya sai ku dauko na ibn qayyim sai ku dauko na barbahari da makamantansu yana nan yana da wani mashru'i wai da yake yi shi wannan kuji wai yana nakadin gaba ɗaya maganganun ibn timiya da yayi akan sifat ya dora kan shi wannan mashru'in aikin da zai yi kenan a duniyar nan kafin ya mutu yana nan yana yin wannan aikin yana nan wai mawsu'atu naqdi maqalat ibn taymiya project din da yake gina yanzu wannan ba abin da zai illa ya tabbatar da wani irin batacce ne shi Allah ya tsare sannan kuma ibn taymiya ya riga ya dar masa ai tun kafin ayi uwan mai mai ake cewa ne ma mai sabulu balbela take da haskenta Allah shi kyauta to shine sai yake cewa a ah, lima fihi min allazi dafa'ahu adh-dhahabi wa tamanna annahu lam yu'allifu mu'allifu littafin daf'u shubhi tashbih wanda zahabi ya tunkuɗe littafin yayi mishi gyare-gyare kuma yayi fatan ina ma da mai littafin bai rubuta shi ba shine wannan magana da yake cewa laitahu lam yakhud fi at-ta'wil dan abin da ke cikin littafin min at-ta'wilat al-mu'attila lis-sifat ilahiyya na murde ma'anar maganganu waɗanda suke wa suke yin ainihin ta'atili suke barnatar da siffofin Allah hatta zakara anna Allah laysa dakhilal alami wala kharijahu har sai ta kai wa ibn jawzi yana ambatan cewa Allah baya cikin duniyar nan kuma baya wajenta ta'ala Allahu allazi 'ala istawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamati mal albani yace Allah madaukaki ya daukaka wanda ya daidaita akan al'arshi irin daidaitar da ya dace da shi kenan ka zauna lafiya sai malai ya ci gaba da cewa thumma ra'aytu tabaraniya kan akhraj hadisa muktasaran muqtasaran fil kabir sannan sai na ƙara tarar da cewa ashe kuma har ila yau alimamu imam tabarani ya ƙara fitar da wannan hadisi a cikin mu'jam kabir ɗinsa amma a takaice a cikin juz'i na takwas shafi na uku da da tamanin shida a lamba hadisi na ko lambar tarjama ta takwas da bakwai. da kuma a cikin al'ausat a cikin juz'i na biyu shafi na talatin da ainihin shida kashi na farko a cikin lambar tarjama ta dubu biyar da ɗari shida da ashirin da shida idan za ka karanta wato bayani irin wannan daga wajen tabarani to tarjama ake cewa saboda yana yin tarjama ne na malaman shi a cikin mujamul kabir wanda yake shine babban mai faɗi to nan yana ambatan kusan kowane malami ya kawo iya hadisan da yake da shi daga malamin a cikin al'ausat kuma yakan kawo hadisi ɗaya biyu ne daga wasu malamai da ya zaɓa a cikin as kuma kowane malami hadisi ɗaya kowane malami hadisi ɗaya da ya roto daga gari shi shine bambancin littafin ina fata mun gane sai tabarani ce Haddasana muhammad bin usman bin abi Haddasana farwatu bin Abil بن أبي al حدثنا bin بن an Sa'id bin بن المرزبان Abi Sa'idin. an qais ibn muslim an tariq ibn shihab qala tariq yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa fima yahtasimu al-mala'u al-a'la an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da akan menene manyan mala'iku suke musabaka al-hadifa ai ka karanta hadisin zuwa karshe ila qaulihi har zuwa fadin shi da yake cewa as-salat ba'da as-salat can da yake cewa intizaru salati ba'da as-salati iyakan nan ne wannan riwaya da yace mata muktasara wa allahu al-haythami bi qawlihi al a cikin majma'u zawaid kenan mujallar na ɗaya shafi na 238 ya illanta wannan riwaya da cewa wa fihi abu sa'id al a cikin wannan isnadi ga abu sa'id al can shine yace wa huwa abu sa'id al-baqqal amin wancan da aka ce ibnu qais a malik abu sa'id al wa huwa mudallasun kuma yana tadlisi wa qad wasaqahu waqi'un duk da yake waqi'u ya ce mutumin kirki ne qultu sai ni Muhammad Nasiruddin albani sai na ce wa ibn Abi Shayba hadha fihi da'af wancan da aka ce Muhammad dan Usmanu dan Abi Shayba yace to yana da rauni fa akhsha an yakuna lam yahfaz isnadahu ina tsoron kai ya zama bai rike isnadin da kyau ba wallahu a'lam wannan dai yanzu ya kawo ma riwayar ba'a ne kawai na'am wa mudallisun eh mudallisun jazakumullahu khaira shi mutum ne wanda yake mai tadlisi wa jumlatul qawl malam albani yace a takaicen takaitawa annal haditha sahihun wannan hadisi da ke ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi mafarki ya ga Allah a mafarki har Allah ya mishi wannan tambayoyi har Allah madaukakin sarki ya dafa kafadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisi ne jama'a ingantacce la yashukku fi dhalika ahad ba'da an yaqifa ala hadhihi turuq babu wani mutum da zai shakka game da wannan inganci bayan ya ga waɗannan hanyoyi isnadojin nan wa tashihi ba'd a'immatil hadisi li ba'daha kuma bayan ya riski wasu daga cikin watin limaman hadisi cewa sun inganta wasu hanyoyin illa in kana mimman masallahu ala qulubi idan ba irin mutanen da Allah ya riga ya shafe zukatansu ba min zawil ahwa daga cikin masoya zuciya kaza ka sakha kaman wancan sakhafi shi ainihin wato ah, sakaf din ne ya mishi wannan ainihin wato ah, kira din wannan ba tanabuzi bane wannan jarrahawa ne kamar za a ce wani sai a ce kazzabu ce baraka sai su ce la baraka tafi tafa'uli ne da irin sunan mutum maimakon a ce mashi as-saqaf sai ce as-sakhaf wanda yake mai mamaki abubuwa yana da sakhafu yana da baran barama kamar wancan dan baran barama al-jahil wanda yake jahili ne alladhi yukhalifu sabilal mu'minina yana sabawa hanyar muminai na farko wal ulama il arifina yana sabawa hanyar malamai masana to ire-iren shi fa yudda'ifu ma sahahu shi yana raunata abinda malamai suka inganta ka hadha alhadith alladhi wada'a fihi risalatan sammaha kaman wannan hadisin wanda ya mai littafi na musamman dan kankani ya san ya wa hadisin suna sai albani ma zai ce fuddafuhu Allah ya Allah ya bame bakin sa Allah ya hana shi magana sunan littafin aqwalul huffazil ma'thura li bayani wada'i hadisi ra'aitu rabbi fi ahsani sura wai maganganun malaman hadisi waɗanda aka ciratu game da cewa hadisin ra'aitu rabbi fi ahsani sura hadisin ƙarya ne dan ya kareta abin da ke cikin sifofin Allah yayi ta maganganu na banza sai albani ya ce waka wallahi alaihim ya ce na rantsi da Allah ƙarya yake wa malamai ba ciro ɗan maganganu daga gare su cewa hadisin na ƙarya ba ne kaifa wa ala ra'asi alhuffazi yo ya za ya faɗi haka ma bayan akan gaba a cikin malaman da ake bayanin cewa sun yi magana akan hadisin kuma sun inganta shi akwai al-Imam al-Bukhari alladhi sahahu kama taqaddama karke dai kenan hadisin Bukhari ya inganta shi ba wai yana cikin sahih Bukhari ba Bukhari ya inganta shi ne bisa riwaya ko hikaya da Tirmidhi ya hakaito a cikin sunan ɗinsa cewa an tambayi malam Muhammad dan Ismail al-Bukhari kuma ya inganta wannan hadisi kamar yadda dama ya daga cikin al'adar Tirmidhi a cikin littafinsa yakan ɗauko maganganun babban malaminsa sa al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansu gaba daya wa tabi'ahu tilmizuhu al-Imam at-Tirmidhi wa ghayruhu kuma al-Imam at-Tirmidhi dalibin Bukhari da shi da waninsa suka biyewa Bukhari akan wannan ingantawa fa qala ibn Abdul Barr fi at-Tamhid ibn Abdul Barr a cikin at-Tamhidu Limafil muwatta min al ma'ani wal asanid a cikin juz'i na 24 shafi na 325 al imam ibn abdul bar yace ma'anahu inda ahli ilmi fi manami malamai suka ce a cikin mafarki ne wannan ya faru wa huwa hadisun hasan rawahu thiqat yace hadisi ne kyakkyawa amintattu suka ruwaito shi fa hadha as-sakhafu ya'lamu yaqinan anna alladhi qala al-huffaz bi wad'ihi Inna huwa al maudu'u al almushara ilaihi al-mushar anifan shi wannan saqaf yana sane a yaƙinance cewa hadisin da malamai suka ce na karya ne shine wancan ɗayan hadisin na karya da Ibn Jauzi ya kuskuren haɗa shi da wannan ingantaccen annahu ra'a rabbahu alal ard wanda ya ce wai manzon Allah ya ga Allah ubangiji a nan duniya a Minna wannan shine na karya. ila akhiri walaysa huwa hadithul ikhtisami allazi huwa ru'ya manamiya kama jaa musarrahan fi ba'd turuq ba wannan hadisin na ainihin musabakar da mala'iku suke wajen ayyukan alkhairi ba wanda shi ya zo ne a cikin mafarki kamar yadda wasu riwayoyi suka ambata karara wa qala bihir ulama'u kama taqaddama kuma wannan takadar malami ya san cewa malamai sun yi hujja da wannan hadisi wallahi albani ya ce na rantse da Allah ya ƙara cewa kai na rantse da Allah inni la akhsha an yakuna wara'a hadha ar-rajuli jama'atu min al-mufsidin fil ard ni ina tsoron ya zama wannan mutumin wannan bataccen mutumi hala akwai wasu mabarnata ne a duniya nan da suke goyon bayan shi hala akwai wata kungiya asiri ko wasu batattu da kasashen Isra'ila ko Amerika, ko wasu dajjaloli a cikin duniyar musulmai wanda suke sashi wannan aikin saboda ɓarnar da yake ta ɓaci ga abu karar ana gani sai ya fito jaharan ya kayyata shi ma'ana ya yana mai kama da irin sun zaki dinnan ka san duk wani barar da suke yi suna yi ne saboda ko sai iska a duniyar nan suka tsare musu gindi akwai wasu kafirai ƴan uwansu da munafikai da zindikai wanda suke musu sponsorship da ire-iren irin waɗannan ƴan ISIS din nan eh, Mai ake ce musu a dawlatul islami fil fil iraqi wal sham da'is da ake cewa ko wannan ƙungiyar ISIS da ta fito wannan eh, yan boko haram na can na kasan ƙasar Eh, iraki duk ire-iren su ne yace wallahi ina tsoron kai ya zama wannan mutumin abubuwan da yake akwai wanda yake san shi akwai wanda suke sponsor din shi domin abin da ke karyatawa abubuwa ne waɗanda suke waɗanda suke sanannu ma'aluma min addini bid darura malamai tsawon zamunna an yarda da su sai ya fito kawai ya ce ba haka bane kuma ta yaya zai wannan maganganu ta kawai shubuhohi da karerai da zai dinga kira ko yanke maganan malamai ya yanko nan ya yanko can ya jona sai kawai ya fitar da maganganu irin yadda yake so shi ne albani yake cewa ina tsoron kai ya zama akwai wasu batattu a duniyan nan masu barna da suke goyon bayan shi ittakhaduhu matiyatan li ifsadid sun dauke shi a matsayin abun hawa a matsayin wato wasila zuwa ga bata addinin musulunci wa yassaru lahu asbabat ta'alifi wan nashr suna sauƙaƙa mishi hanyoyin rubuce-rubuce da yadawa a dinga buga mai daban shi listimirarihi fi ta'ani salafi saboda ya dage wajen sukan magabata wal ulama'i da malamai wa ta'ammudihi mukhalafatihi da kuma yadda yake saɓawa malamai da gangan wa ramyihi iyyahum bitajsi yana jifan malamai da kalmar cewa su mujassima ne masu wa Allah jiki ne wa min akhir ma zahara minhu tasrihuhu bi anna al-i'tiqada bi anna Allah fi sama hiya aqidatu al-mushrikeena wal mushabbiha daga cikin abu na ƙarshe-ƙarshe da bayyana gare shi na muguwar aƙida shine inda ya fito ƙarar ya ce ƙudurta cewa Allah yana sama wannan aƙida kafirai ce mushrikai da kuma mushabbiha ka duba kaga jama'a irin wannan ganganci wa kadhalika jamaahirul ulama alladhina sahu hadisal jariya aina Allah fa da'ifa fa da'afu kuma yazo ya ƙaryata dukkanin malaman da suka ce hadisin aina Allahu na wannan ainihin baiwa yace duka hanyoyi masu rauni ne bal qata bi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaqulu ya faɗa yanke yace sam annabi bai faɗi wannan magana ba wa sabaqar raddu alaihi bihamdillahi ta ta hadithiha bi raqami thani wa sittina wa mi'a ba'da al-alfiya as-salisa yace kuma cikin yabon yadda Allah da godiya Allah na riga na mishi raddi a can baya game da wannan hadisi a lamba ta sittin da ainihin biyu nan baya ne kusa ba nesa ba in ka koma littafin za ga radin da albani ya mishi dalla dalla to kaji jama'a wannan dai a takaice kenan shine hadisin ainihin wato manam din da yace shahararren hadisi ne a gun malamai kuma sanannen hadisi ne a cikin babuka na aqida kuma ingantacce ne kuma kamar yadda mu aka san aqida mu dukkan abin da hadisin ya kawo mun yarda da shi a bisa yadda hadisin ya kawo ba ma cewa kaifa ba ma cewa yaya ba ma ƙara sharhi ba ma kuɗewa Allah ya sa mu dace wannan ƙarin fa'ida ne saboda ya kawo mana hadisin a takeice da kuma musan inda aka kwana dangane da mas'ala hadisin wanda ke neman ƙarin bayani sai ya koma ya ƙara karantawa a cikin wannan littafi ko kuma a cikin wasu daga cikin tafan da suka yi ainihin wato magana kan littafin kamar littafin at-tamhidu na al imam ibnu abdul barri namari Allah ya gafarta musu gabaki da jama'a ina fata mun gane wannan sai mu koma cikin littafin mu na ainihin zadul ma'adi fi hadi khairul ibadi na al-imam ibn qayyim al Allah ya gafarta mishi ibn al-qayyim yace wala bisal qamisa wa kana yana ci gaba da bamu labari game da sutura da tufafin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi amfani da su a rayuwarsa yace manzo Allah yana sanya al ita ce riga ɗinkakkiyar riga kuma wannan ƙamisu ta kasance irin suturar da manzon Allah ya fi so bisa ɗabi'a shi take da ke shi an fahimci ya fi son riga ɗinkakkiya fiye da wani tufa daban wa kana kummuhu ilar rusuk ya kasance hannun rigan zuwa tsintsiyar hannu mala haka ne ko wuyan hannu ko to kaji ai wuyan hannu <laughs> wala bisa jubbata wal faruja ya sanya kuma alkabba da kuma alfaruja alfaruja ita ce alkabba mai kauri kaman kaman ka ce kot ko rigar sanyi alasa na ci wannan wajen fassara eh man mu ko akwai ƙarin wata hausa cewa alfaruja da na ce riga ce mai kauri ko ko kamar rigar sanyi dai haka <laughs> ku dinga taya mun hausa alaga ta malam wa huwa shibhul qaba ita ce tayi kama da riga alqaba'u ita ce riga wadda aka yi mata aka sa mata baba abin rini ita ce alqaba kamar yanzu mu ce yan Senegal kenan irin wannan ko kuma irin riguna nan na sarakuna da zaka gansu dogare suna saka su wanda in kai zuba duk sai ga kalar jikin mata manne a jikinka saboda rini irin na da ita ke ce ma alqaba to yana ƙara mata kauyi da kuma quality saboda an tsoma ta a cikin abin rini an tsoma ta ta juku an mata starch to ita ma faruj ta yi kama da wannan ma'ana riga dai wata ke da kala kala wata ke haka very intimidating very colorful ana iya ganin kalar kai tsaye ana iya hangen kalar daga nesa a tantance ta. manzo Allah ya saka irin wannan riguna wal farjiya ya saka kuma al farjiya ita kuma ita ce riga mai katan hannu wata kila za a iya cewa kamar yar shara kenan wata ke da hannunta buɗaɗɗe ko kuma a yan sudan ko ko gari ko kowa malam duka dai zama dai hannunta mai faɗi kowane wuri gwargwadon irin al'ada su ko da suke shi da ita wala bisal qaba aidan kuma haida ya saka rinanniya din wanda aka ce waccan faruj yi kama da ita wala bisa fi safari jubbatan dayyiqatil kummaini wata rana a halin tafiya ya sanya wata alkyabba wata ke da hannaye matsatsu wala bisa Alizara alizara war rida'a ko manzo Allah sallallahu alaihi ya saka dinkakken wando kwarjalle war rida'a kuma ya yafa mayafi wa qala qala al-waqidi waqidi yace kana rida'uhu wa barduhu tula sittata azru'in fi thalathatin wa shibrin tsayin wandansa da tsayin kuma ainihin wato burdarsa bargon nasa ya kasance zira'i shida ne by zira'i uku da ɗani ɗaya tsawo zira'i shida faɗi zira'i uku da ɗani ɗaya an sha mun an saka tif kaman kafa nawa za a ce ke yanzu bisa kwatanci kaman kaman kafa kaman kafa shida ko ba zai kai kafa shida ba kaman kafa hudu sai ai awo to bar za mu gwada insha Allah daga baya za mu gwada daga baya mu ga eh, nawa ne wa izaruhu min nasji uman tula arba'ati azru'in wa shibrin sannan kuma farjallan shi wanda a yake asalin yadin sakar ƙasar Oman ne yana da tsawon zira'i hudu da kuma ainihin wato da shibir da ɗani ɗaya fi ardin zira'aini wa shibir wanda kuma faɗin shi kuma zira'i biyu da ɗani ɗaya wannan ana tantance maka har tsawon awon sutura annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka sai da malamai suka kai matuƙa wajen kiyaye amanar duk wani abu da ke da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wane ne a duniyar nan zaka ji wannan labarin game da shi babu wanda za ce har tsawon wandan shi ana da ana da documentary akan tsawon wandan shi kuma a ce mutumin nan ya bar duniya fiye da shekara 1400 yanzu babu wanda zaka san wannan katin game da shi kai wanda ya bar duniya ba rawacin ma ko shekara goma ba za ka san wannan katin game da shi ba a ce an rubuta a tarihin shi har an faɗi tsawon wandan shi da irin kimar kyallan da yake sakawa da makamantansu sam ba a ganin wannan matsayin shine tarihinsa amma ga manzo Allah wannan ma tarihi ne wannan ma albarka ce ina ba ta jama'a mun gane wannan domin waɗannan kayayyakin da suka samu suka samu falalan manzo Allah ya amfani da su sun zama kayayyaki na musamman ba irin wandon kowa bane wanda da duk manzo Allah ya saka to yafi karfin kowane wando jama'a da zaka same shi ka samu falala ta karshe in aka jika aka sha sai a warke ana rashin lafiya ba haka sa ana suke yi ba gashin gashin kai ne manzo Allah in ya taji wanda yake zuba saboda yawan gashi sai su dinga samu suna cirewa a jikin kum din suna adanawa fitsari haka a adana shi ake kaki lashewa ake jama'a haka manzo Allah sai sallama wasallam da ya saka aka aje ta ana ainihin amfani da ita idan mutum ya samu kanshi a rashin lafiya wanda aka rasa maganin da za a mishi da an jika an aka watsa mai ruwan kawai sai ya warke kawai aka bashi sai ya warke to haka wannan gashin Anas haka yake tsoma shi a cikin ruwa yana ma ɗayan shi ainihin wato magani yana sa musu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ke da alaka da manzon Allah yana da wannan daraja ko menene shi daraja manzon Allah ta yi extending zuwa gare shi takalmi ne farce ne haƙori ne kai har waɗannan kaga dai jaki abin banza ya samu daraja da manzon Allah ya haushi nawa jaki yake ko yanzu malawal nawa ne jaki ba ma san kudin shi saboda bai ba san kudin shi ba <laughs> Allah shi kyauta wala bisa hullatan hamra sai ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa kuma manzon Allah ya sanya wata jar riga aka ce hulla shine riga up and down ya zama akwai riga akwai kwarjalle ko akwai riga da wandanta set guda wato bai yi abin nan caskurege ba ya zama kalar rigan kalar wando shi suke ce ma hulla wasu kuma suka ce hulla shine sabon kaya kayan sallah wanda ka saka ka ci gayu kayi wanka tsaf to shine hulla wal hullatu ibn al-qayyim yace ita ko hulla izarun wa rida'un shine wando da kuma mayafi wanda za a saka a sama wala takunu al-hullatu illa isman lis-thawbayn ma'an eh, hulla bata zama sai sunan tufa guda biyu gaba daya wa ghalata man dhanna annaha kanat hamra'a bahtan to ga wata sabuwa fa ibn qayyim ya cinciko wata sabuwar magana nan yace duk wanda yace wai wannan rigar da annabi ya saka wannan bargon da manzo Allah ya fada wannan wandan jani zazir bahtan tsuran ja kaman jan jini kenan ko jan mene za a ce ko jan ƙasa ja dai wanda yake jazir yace to duk wanda ya fada haka yayi kuskure ba haka bane jama'a mujallai a sama wannan za a dawo kan shi la yukhalituha ghayruhu yace wai babu wani kala ja ce jazir yace ba daidai bane wa innamal hullatul hamra kadai abinda ake nufi da wannan jan riga burdani wasu mayafai ne guda biyu yamaniyani yan kasar yaman mansujani waɗanda aka musu saƙa bi khututin humurin ma'al aswad da zare wanda yake ja da baki sai zama jan ya galabaci bakin sai a ce kawai jan kaya ne yanzu kamar kai da ke jikin malamin nan kaga ai akwai fari a jiki amma me za an zo me za a ce baki saboda bakin ya galabaici farin haka an ka duba hula sai a ce jaci saboda jan ya galabaici wanda ba ja ba to haka ne san ka in ka kalli hol nan sai a ce fentin shi green ne duk da cewa bayan green akwai wasu abubuwa da aka makala waɗanda ba green ba amma alhukumu ne lil aglab shine ibn qayyim yake ba fa jan riga ce wai duka jazir kamar jan jini ba a'a riga ce sakar bakin zare da kuma jan zare sai zama jan zaren ya fi yawa ko kuma saboda kalashi ta fi ƙarfi akan kalan baki sai ta galabaici bakin sai ake cewa jan riga wannan inji ibnu qayyim jama'a amma bai kawo hadisin da ya ce haka ba sai ce a kaman yana nufin wato dama can haka ƴan ƙasar suke yin saƙa su an ce eh, riga ƴar ƙasar Yaman ja to abin za a fara tunani kenan ina fatan mun gane wannan sai ce a kasairil burudil yamaniya gashi kamar yadda duka sauran saka kasa yaman suke wahiya ma'arufa bi hadal ismi an san su da wannan suna da itibari ma fiha min al-khututi al idan aka tsaya kalli abin da ke cikin su na ainihin wato layuka ko zarrurruka waɗanda aka saka wanda suke ja wa illa yace in ba wannan ba fal ahmarul bahtu ja jan riga wadda take jazir. manhiyun anhu ashaddan nahyi yace wannan jan ga jazir jibul qayyim badama <laughs> yace an hana sakata hani mai tsanani babu kyau zamu dawo kan shi shi ma wannan fa fi sahih al-bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama naha anil mayasiri al-humr a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya hana ainihin al-mayasiri al-humr amfani da ainihin kyallaye waɗanda suke jazir amfani da tufa wanda yake ja gashi yace a ƙasa rawahu min hadisi malik ibn al-farah ibn azib al-bukhari a cikin kitabul libas babul maithara al-hamra da kuma babu labsil qusay da kuma babu khawatim zahab da kuma a cikin al-janaiz babul amr bi janaiz da cikin kitabul mazalim babu nasril mazlum da cikin kitabun nikah babu haqqi ijabatil walimati wad da'awa da kuma kitabul ashriba babu aniyatil fidda da kuma kitabul marda babu wujubi iyadatil marda da kuma kitabul adab a cikin babu tashmitil atisi idza hamidallah da kuma cikin kitabul istizan babu ifsha'is salam da kuma cikin kitabul aymani wan nuzur a babu qaulillahi azza wa jalla wa aksamu billahi jahada aymani sannan muslim ma ya fitar a cikin lamba hadisi na 2066 a cikin kitabun libas babu ta isti'mal adh-dhahab wal fidda ala rijali wan nisa'i da imamu tirmidhi a cikin lamba hadisi ta 2810 a cikin kitabul adab babu ma jaa fi karahiyati labsil mu'asfar da imamun nasa'i a cikin mujalladi na hudu shafi na hamsin da hudu a cikin kitabul jana'iz babul amri bittiba'il jana'iz da al'imamu ainihin wato ahmad a cikin musnad mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai a cikin kuma haila yau shafi na ɗari biyu casa'in da tara illa anna tirmidhi wa nasa'i asqata min lafzihima al sai sai da tirmidhi da nasa'i sun cire a cikin lafazin su babu cewa al humur sai ce wal mayafir al humr allati jaa an-nahyu anha kanat min marakibil ajal min dibajin wa harir shi ma a zahiri mai talikin nan bai yarda da magana ibnu qayyim ba kenan yace amma fa wancan kyalle material da aka ce an hana amfani da ja jan kyalle ne wanda yake sakar maguzawa wanda suke hada dibaji da alharini wa taqayidaha bil ahmar da aka ce ja a khassu min mutlaqil harir an keɓe ne daga gama garin alharini u wa in kana harira sai zama an hana ko da alharini ne wa ya ta'akkadul man'u in kana ma'a zalika hamra sai kuma ya zama hanin ya ƙaru idan ya zama kuma ja ne dama an hana alharini sai kuma aka ce an hana kuma ja mayasir ja shine kyalle ja na alharini to hanin shi ƙari ne akan hanin alharini in ji su malan sha'ibul arnaut to sai ibn qayyim ya ci gaba da cewa fi sunan abi yana so ya kawo hujjoji akan maganar da yace annahyu ko al-ahmar al-buhut manhiyun anhu ashadda an-nahy bayan da ya kawo wannan hadisin na bukhari wanda mun fara jin cewa bai da hujja a cikin sa sai kuma ya ƙara kawo hadisin abu dauda ya ce wa fi sunan abi dawuda ana abdullahi ibn amr anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'a alaihi raidatan mudarraja bil usfur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da ainihin wani raita shine tufafi wanda ba shi da nauyi wanda material din shi wato shara-shara ne ko kuma ba mai kauri bane sai ce mudarraja bil usfuri wanda aka yi mata ainihin wato rini da al usfur usfur shine sunan wani icce ne da ake rin da shi wa kamar kace baba din wanda itace ne ake sara a ainihin gyara shi a daka shi a mai da shi madda a mai da shi substance haka wanda ake sawa a ruwa a rana tufa Faƙala sai annabi ya ce ma hadhihi raitat alayka allati alayka wace irin tufa ne wannan a cikin ka fa araftu ma kariha sai na gane baya son wannan tufan ne fa ataitu ahli sai tafi gidana cikin matan gidana wa hum yasduruna tannura tannuran lahum suna kokarin daura wata tukunya sa akan murhu fa kadhabtuha fiha fi sai na cire wannan riga sai na jefa ta cikin wannan wuta kawai ta kone summa ataituhu min al-gadi wa shagari na koma gun annabi sallallahu alaihi wasallama fa sai yace ya abdullah ma fa'alat ar-raita yace abdullahi ina wannan riga ta jiya fa akhbartuhu sai na ce mishi ai na je ne kawai da naga baka kaunata ya manzo Allah na je na jefa ta a cikin wuta ta kone fa qala sai manzo Allah yace hallaka sautaha ba'da ahlika me ya ka ba wata daga cikin matanka fa innahu la ba'asa bi halin nisa'i ai babu laifi ga mata su saka irin wannan jan tufa jazir haka ko yaro Abu da ya fitar da wannan a cikin lamba hadisi na 1466 cikin kitabul libasi babun da yazo game da magana akan al-humra da Ibn Majah a cikin kitabul libas lamba hadisi na 3603 babu karahiyatul mu'asfari lirijal Babu da ke bayani akan karhancin sanya tufa wanda yake an mashi rini yalo ga maza wa Ahmad fil Musnad da Imam Ahmad a cikin Al-Musnad cikin mujallar na biyu shafi na ɗari da da casa'in shida wa isnaduhu hasan isnadin wannan riwaya isnadi ne ainihin wanda yake ainihin wato kyakkyawa ina fata mana bai jama'a sai ƙara cewa wa fi sahihi Muslim a cikin littafin Imam Muslim aidan anhu aidan daga Muslim a ila yau Allah ya ƙara daga shi wancan Abdullahi dan Amr Allah ya ƙara masa yadda qala yace ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alayya thawbaini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni da tufa guda biyu kama ce riga da kwarjalle kenan ko da ainihin wato mayafi da wando suna da ainihin kala na yalo mu'asfar an mushi rini yalo faqala sai annabi ya ce inna hadhihi min libasi kuffari fala talbasa inna hadhihi min libasi kuffari kaga wannan da kake gani tufan kafirai ne kaka ƙara sakawa wannan hadisi muslim ya fitar da shi a lamba ta 2077 da kuma al-imam an-nasa'i a lamba a mujalladi na 8 shafi na 203 a cikin kitabu zina da ahmad a cikin musnad juz'i na biyu shafi na 162 da 164 da kuma 193 da 207 da 211 wa fi sahihihi aidan an ali radiyallahu anhu qala a cikin sahih bukhari ha ila yau amin sahih muslim yace ha ila yau daga sayyidina ali na hannabi sallallahu alaihi wasallama al-libasi al-mu'asfari manzo Allah ya hana sanya tufa wanda take ainihin fatsi fatsi wannan muslim ya fitar da shi a cikin lamba ta 2700 amin 2078 da Abu Dawuda a lamba ta 442 da kuma da 45 da kuma da 47 da kuma lamba ta 450 da kuma 51 duka a cikin kitabul libas da imamun Nasayi a mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da hudu a cikin kitabun zina sai ce wa ma'alumun abu ne sananne anna zalika inna ma yusbagu sabgan ahmara in ka ji an ce ma tufa mu'asfar to ana mata rini ne jan rini wa fi ba'd sunani annahum kanu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safari yace a wasu daga cikin littafai na sunan wata rana sahabbai suna tare da annabi a cikin tafiya fara'a ala rawahilihim akisatan fiha khududun hamra sai ya ga a cikin akan wato kayan su da suka daura kan lodin su da suka wa ababan hawan su sai ya ga wasu akisa wasu suturu fiha khududun hamra wanda suke da ainihin jajayen layi a jikin su fa qala sai ya ce ala ara hadhihi alhumrata kad alatkum anya bana ganin ko kaman wannan jan sutura ya galabaice ku kuna yayin jan tufa faqumna sira'an sai muka miƙe a guje li qawli sallallahu alaihi wasallama saboda fadan da manzon Allah yi hatta nafara ba'adu iblina har muka tsorata wasu daga cikin raƙumanmu fa akhadna al-akisa sai muka cire waɗannan tufafi fa naza'anaha anha muka yayyage duk inda yake da jan kyalle a jiki rawahu abu dawuda abu dawuda da da wannan sai dai wannan hadisin da'ifi ne kar aje ko ina gashi a ƙasa ma yace Abu da a cikin mujalladi na a cikin lamba hadisi na 470 kitabun Libas cikin babu babun fil da Ahmad a cikin Musnad juz'i na uku shafi na 463 min hadisi Rafi ibn Khadij wa fihi rawin lam yusam akwai ainihin ibhami da haka bai inganta ba sai ci gaba da cewa wa fi jawazi labsil ahmar min wal jawhi wa ghairiha nazar to kafin mu je jama'a wannan maganganun da ibn qayyim ya ko magana ce ta sabani a cikin fiqh game da shin ya halasta a sanya jan riga ko ko bai halasta ba shi ibn qayyim ya dauki cewa bai halasta ba kuma har yace ma hanin hani ne mai tsanani to mun ji maganganun shi zamu zo mu karanta kuma daga wannan littafi gashi littafin tuffatul ahwazi bi sharhi jami'i tirmidhi na al Abdulrahman abdurrahman al-mubarak fori babban malami mutumin ƙasar indiya Allah ya gafarta wannan mujalladi ne na biyar idan Allah ya kai mu gobe za mu zo tunda yanzu lokaci ya kure sai mu karanta ku ji shi kuma zai yi maganganu har da da zai ma ibn qayyim akan wannan maganganu sannan sai mu tantance menene wanda aka hana me kuma wanda ba hana ba dan a zahiri ibn qayyim anan yayi yayi shi ma irin magana ibn jazi din ya yi haɗin gambiza kalolin akwai bambanci sannan kuma illa hannun akwai ƙa'idarta za mu zo mu ji cewa mu'asfar daban da ahmar mun gane wannan ko sannan za mu ji hadisi ƙarara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sanya ainihin al'ahmar ɗin an gan shi da shi ya saka har ya ci gayu da shi to dan menene za a ce ba za a saka ba wancan ta'alilin da ibnu qayyim yayi cewa saboda ai in aka ce sutura a ƙasar yaman ja ga abin da ake nufi da ita za mu je amsar da mubarak fori zai bayar insha Allah wannan zai warware matsala domin dama mu abin da muka sani shine cewa ya halasta ba maki ma wasu mu basu taba jin cewa bai halasta ba sai irin wannan magana da ka baka ji magana wata baƙuwa amma abinda muke bada fatawa inda mallam albani Allah ya gafarta mashi ya bada fatawa a nan makarantar ba su ɗaya ba su biyu shine yalo shine bai halasta ba ga maza kuma na san musamman mala ya taɓa mana nasiha da wa'azi akan haka akan cewa mutane su guji sanya sutura yalo duk abin da ake da suna yalo sawa'un yalo ne ruwan gwaiduwa kwai ruwan yok ko yalo ne ruwan ɗaurawa ko yalo ruwan me kuma yalo ruwan goro ko duk waɗannan da za a ce sunan shi yalo mai ruwan goro mai ruwan kwai mai ruwan ɗorawa in dai sunan shi yalo sawa'in yalo ne yalo mai duhu ko mai haske ko abin da za a ce yalo ya galabaice shi kamar yadda muka kwatance da rigar mala ana to haramu ne namiji ya saka sawa'un riga ce wando ne rawani ne hula ce duka wannan yana cikin sutura jama'a bai halasta ba idan kana da shi karka kona yadda wancan yayi domin da ya kona manzo Allah yana mishi ba a konawa dan israfi ne sai a je sai a yi wani abu da shi ko dai in za ka iya ba matarka ta saka ta je jela ya canza mata surar shi zama ba suturan maza ba ce su ko kuma ɗan ƙarama yarinya ce a datse mata a mai mata da za ta iya amfani da shi ko kuma sai a mai da shi ko dosta ko tsimma ko abun goge daki ko abun goge mota za a yi da ci gaba da cin moriyarsa amma ba matsayin suturar da za a saka a jiki ga namiji ba na'am haka takalmi akwai takalmi yalo ne ko to hatta kalmi kwarai kuwa hatta barmi sa cikin sutura tabarma da ake amfani da ita ake zama yalo to sai dai mata ko gadon kwanciyar ka ne ka bari mata katashin fada maka zanin gado yalo mun gane wannan da ke ko jama'a domin za mu zo mu jiya daga cikin sutura ne da kafare ne suka shahara da shi kafare ne sutura ce irin ta kafirai to mu ko musulunci fil jumla da kuma tafsilat na bayanai da muka yi ta karanta ko muke karanta su a cikin iktida'u musulunci ya hana koyi da al'adun kafirai jama'a ana fata muna gane wannan to za mu zo mu ji insha Allah za a yi photocopy na ainihin daidai wajen bai da yawa amma insha Allah gobe za a zo da shi za a bayar da shi ga mutane wanda da zo da wuri zai samu wanda bai zo da wuri kuma idan ya kare shi kenan yau ga wannan na abin nan takhrijin nan wanda bai samu ba zai iya ansa a wanda suka samu sai ya karanta ko ya photocopy ya ƙara bin shi ko ya ajiye za kuma a iya bi a cikin littafin na ainihin wato littafin silsilar sahiha din to ina ga tunda zamu zo mu karanta bayanan bari mu dakata anan idan mun zo gobe sai mu maimaito gane ibul qayyim din nan sai kuma mu sake ainihin wato karanta waɗancan mu ji inda aka kwana da kuma inda aka tashi insha Allah tunda lokaci ya kure sai mu dakata anan muna faɗin cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله